صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara ya kuma yar mu a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muka fara a tsawon shekara goma sha biyu da suka wuce wannan tafsiri da zami na bana da fara wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma ta'ala surori da ayoyin da muka karanta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama masu amfani a gare mu duniya da lahira abinda suka karantan na'ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda suka karantan na a bari Allah ya ba mu ikon bari surorin da za mu karanta a gaba muna fata su ma haka sannan muna yin addu'a ga dukkan musulmi tun daga waccan shekara zuwa yau waɗanda Allah ya sa suka rasu watakila mun yi irin wannan tafsiri da su muna fatan Allah ya ji kansu ya musu rahama ya kuma yafe zunubansu kuma ya karɓi kyawawan ayyukansu wanda kuma mu muke da rai Allah subhanahu wa ta'ala yarda mu gudanar da rayuwanmu wajen abin da yake so kuma iyadda da shi waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya za mu tashi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu yasin wannan sura ta suratu yasin sura ce makkiya tana ita ce sura ta talatin da shida tana da ayoyi guda tamanin da biyu tana da kalmomi ɗari bakwai da ashirin da tara tana da harufa guda dubu uku kamar yadda zo a cikin tafsirin sirajin munir juzi'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wannan sura a wajen sauka ita ce sura ta arba'in da ɗaya daga cikin surori ɗari da goma sha hudu ita ce ta arba'in da ɗaya a tartibin sauka amma a tartibin mushafi ita ce ta talatin da shida ana kiranta suratu yasin saboda an buɗe ta da kalmar yasin sannan ana kiranta alƙalbu wato zuciya ana kiranta addafi'atu mai tunkuɗe bala'i da musifa ana kiranta alƙabiyatu mai yin hukunci ana kiranta almu'ammimatu mai gamewa da mutumin da yake karanta ta da alkhairi kamar da ya zo a cikin at tahriru wat tanwir juz'i na 22 shafi na 341 wannan sura tana karantar da tauhidin ta Allah a cikin ayyukansa wato tauhidin rububiya. yin halitta mallakar halitta gudanar da halitta sannan tana karantar da mu ta Allah da bauta wanda ake kira tauhidul uluhiyya yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana karantar da mu yadda da tashin alkiyama wanda ya haɗa mutuwa tambayar kabari sikeli siraɗi wuta da aljanna sannan tana karantar da mu ilimi da tarbiyya wanda ya haɗa riƙon amana da kuma tafiya akan tafarki na gaskiya alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون wannan sura har ila yau tana cikin surori guda ashirin da tara waɗanda aka buɗe su da alhuruful muƙatta'a waɗannan surori guda ashirin da tara hurufa an yi amfani da guda goma sha hudu cikin huruful ija'iyya guda ashirin da takwas ko da tara an tanana ta su har sau saba'in da takwas a ciki akwai masu alif lamim guda shida wanda ya haɗa suratul baƙara da suratul ali imran da suratul ankabut da suratul rum da suratu luqman da suratu sajada akwai akwai masu alif lam mim ra guda biyar wanda ya hada suratu hud suratu yunus suratu yusuf suratu ibrahim da suratul hijri sannan akwai masu hamim guda bakwai wanda ya hada suratu ghafir fussilat ashura الدخان الجاثية الأحقاب da الزخرف sannan ragowan in ka ɗauke biyar a cikin wancan adadi ya zama saura ashirin da uku in ka ɗauke shida masu alif lamimra saura sha takwas in ka ɗauke bakwai masu hamim saura goma sha ɗaya to ragowar goma sha ɗayan akwai biyu wanda suka fara da ɗasimim su ne suratul shu'ara da suratul qasasi to ragowan duka ɗaya ɗaya ɗaya aka maimaita su su ne guda tara wanda suka haɗa irin su alif lam mim sad irin su taha irin su kaf haya ayin sad irin su nun irin su qaf irin su yasin su waɗannan ɗe-ɗe-ɗe-ɗe ne wannan sura ta shahara a ƙasan nan suratu yasin haka ji ana ga malam mai yasin an ja masa yasin an yi masa yasin ha akwai yasun mai kulakulai da yasun mai yaji da yasun mai kaca da yasun mai barkono har da yasun mai attaruhu to yadda wannan sura ta shahara a bakin mutane ya kamata mu kalle ta kallo na tsanaki mu ga abin da take karantarwa da saƙon da take ɗauke da shi domin amfaninmu da alƙur'anin nan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin, wannan kalma mun ce akwai ƙauli sama da ashirin na malamai dangane ga fassarar irin waɗannan huruffa da Allah ya buɗe waɗannan surori na alƙur'ani guda ashirin da tara da su. Amma muka ce ƙaulin da ya fi hankali, ya fi rinjaye, ya fi tunani. shine wanda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi a kai shine Allahu a'lamu bi muradihi Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da waɗannan hurufa ba wai sunansu ba a'a akwai huruful hija'iyya suna ciki akwai alhuruful ma'ani akwai alhuruful mabani alhuruful mabani su ne hurufan da ake yin gini a kansu alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayyun sinun shinun sadun badun fa'un za'un ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun mimun nunun wawun hamza alif lam alif waɗannan su ne waɗanda ake haɗa magana da su kamar kataba yaktubu uktub kaga ka ɗauko uku daga ciki kafun ta'un ba'un sai su baka ma'anan kataba in ka ɗauko kara'a sai baka ma'anan kafun ra'un hamza sai baka kara'a waɗannan su ake kira alhuruful mabani alhuruful ma'ani kuma waɗanda suke ɗauke da ma'anoni kamar ba da ake kiranta harfu jarrin kamar kaf da ake kiransa harfu tashbihin kamar lam da ake kiransa lamul istihqaq ko lamul tauki ko lamul qasmi ko kuma lamul mulki da ire-irensu waɗannan duk huruf ne amma suna da ma'ana da ake ba su. akwai masu ɗaiɗaiku ɗin irin su ba'un harfu jarrin akwai irin su min harfu jarrin akwai masu huɗu irin su ila irin su ala akwai irin su rubbama lakinnama laitama duk irin waɗannan suna nan ana kiransu alhuruf alma'ani waɗannan hurufa akan gina abubuwa uku ne a kansu akwai al'asma akwai al'afa'al akwai alhuruf. Al'asma sunaye al ayyuka alhuruf su ne waɗancan alhuruful ma'ani waɗanda suke ɗauke da wani saƙonnin ma'anoni ko suke zama mahaɗa ta wani aiki kamar ka ce zahabtu ilal masjidi kaga ila ya haɗa tafiyanka daga inda ka fito zuwa inda zaka subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidin masjidil aqsa an yi amfani da min alibtida'iyya da ila alintihaiya waɗannan su ake kira alhuruf alma'ani. al ma'ani to amma duk da haka akwai ƙauli biyar da malamai suka yi a wannan gurin dangane ga ma'anar yasin wasu ka ce ma'ana haya ya insanu ana nufin ya mutum wato da harshen habasha wanda malam ikiramatu ya rawaito daga abdullahi Ɗan abbas wannan shine ra'ayin malam alhassanu albasari da sa'idu bin jubair da ikiramatu da malam muqatil na biyu waɗanda suka ce a'a annaha qasamun aqsama Allahu bi kalmar yasin wato rantsuwa ce Allah ya rantse da shi har ma wani ya ce wa huwa min asma'ihi arwaito nan daga Ali bin Abi Talha shi kuma ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas qauli na uku anna ma'anaha ya Muhammadu wa shine ma'anan yasin shi yasa ma wasu suke sawa ƴaƴansu suna yasin da wannan ma'anar duk da an tambayi imamu malik kamar da ibn wahabin ya rawaito daga gare shi na sa masuna ɗana ya ya yi ici a canza kamar yadda abubakar ibn al-arabi ya rawaito a cikin ahkamul qur'an ma'ana ta uku shine ma'anan ya muhammad din wanda wannan arwato daga ibn al-hanafiya da malam dhahaku ma'ana ta hudu yana nufin ya rajulu wato in ka ce yasiyin kana nufin ya mutum wanda arwaito wannan daga malam alhassanu albasari ƙauli na biyar ismun min asma'il qur'ani wani ma ya ce suna ne daga cikin sunayen alƙur'ani mai girma kamar yadda malam qatadatu ya wato faɗa duk waɗannan ƙaulin guda biyar ba su da wata madogara mai ƙarfi don haka ƙaulin da ya furin jaye wanda al-Imam ya faɗa cin al fi ulumil Qur'an da al Zarkashi a cikin littafin sa Al-Burhan fi ulumil Qur'an cewa duk in ka tattara maganganun nan gaba ɗaya za ga ba wanda Allah ne ya ce ko annabi ya ce duka ijtihadi ne na malamai man asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid Allah ya musu rahama ya saka musu da alkhairi da haka Allahu a'lamu bi muradihi wal qur'anil hakimi Allah yace na rantse da alƙur'ani wanda yake cike da hukunce-hukunce da kuma hikima shine ma'anan alhakim wal qur'anil hakim a nan abubuwa guda biyar za mu yi la'akari da su na farko kalman wawun ɗin nan yana cikin huruful ƙasmi guda uku ana cewa wallahi ko tallahi ko billahi to ɗaya daga cikin huruful ƙasmi ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi to sai Allah ya ɗau ɗaya ya rantsuwa da shi da haka wawun ɗinnan mai wasali a sama sunansa harfu ƙasmin ya nuna an rantsi to kafin wannan akwai abu biyar kamar da na faɗa na farko waye ya rantsi da me ya rantsi akan me ya rantse suwa aka rantsewa da wani harafi aka amfani wajen rantsuwar mun gano al-muqsam bihi abinda aka rantse da shi shine alqur'ani al-muqsim wanda ya rantsuwar kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala al alaihi abinda aka yi rantsuwar a kansa shine tabbatar da cewa ƙur'anin nan daga wajen Allah yake almuqsamu lahu waɗanda aka wa rantsuwar waɗanda suke shakkar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka an samu almuqsamu bihi almuqsamu lahu almuqsamu alaihi almuqsim sannan alqasam ko harfu ƙasmin da aka yi amfani da shi shine wawun to Allah ce wal qur'anil hakim na rantse da alqur'ani alhakim Alƙur'an, malamai sun yi kauli hudu dangane ga inda aka tsago kalman Alƙur'ani. wasu malaman sun ce an tsago shi ne daga qara'a ya ƙara'u ƙira'atan. Ƙara'a ya qara'u qira'atan wato kenan daga karatu in an ce qur'an ismu masdar ne ana nufin da shi abinda ba a gajiya da karanta shi abinda in ka karanta shi zaka samu lada in ka fahimce shi zaka samu lada in kai aiki da shi zaka samu lada in kai tawassali da shi zaka samu biyan bukata in ka nemi magani da shi za a samu maganin ta hanyar da shari'a ta siffanta ta kwatanta in kuma ka nemi kariya da shi Allah zai kare ka shine ma'anan alquran wasu ka ce a'a daga qara'a ya qara'u qar'an alqar'u yana nufin aljam'u shi yasa ake kiran jinin al'ada da ke taruwa a cikin mahaifan mata quru saboda ya tattaru a guri guda in an ɗauke shi da wannan ma'ana yana nufin alƙur'ani wani tattararren abu wanda jama'al akhbara wal ahkama ya tattaro hukunce-hukuncen Allah da kuma labarun Allah hukuncin Allah adalci ne labarin Allah gaskiya ne Watan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wasu ka ce a'a ba daga ƙira'atan ba ne ba daga ƙar'u ba ne daga ƙiran ne abinda ƙiran yake nufi haɗa abu guda biyu lokaci guda kamar yadda aka kirawo hadin ƙiran muna da haji guda uku kashi uku ne aikin haji akwai al-ifrad akwai at-tamattu akwai al-qiran qiran an kira shi qiran ne saboda ana hada umara da haji a cikin niyya guda a cikin aiki guda ko ba haka ba to shine qiran suka ce an kira qur'ani ko an ciro shi daga qiran saboda yana hada abu biyu biyu biyu komai qur'ani yana maganan sa bi biyu biyu Allah kaɗai ne ɗaya. in an ce sama sai ka an ce ƙasa in an ce gabas sai a ce yamma in an ce kudu sai a ce arewa in an ce dogo sai a ce gajere in an ce baki sai a ce fari in an ce mai kiba sai a ce siriri in an ce wuta sai a ce aljanna in an ce sunna sai kuma ai bayanin bid'a in an ce shirka sai maganan tauhidi an ce musulunci sai kuma ai bayanin shirka in an yi bayanin imani sai ai bayanin munafunci kuka sai maganan dariya aljanna sai maganan wuta komai yana hada shi bibiyu bibiyu shi yasa aka kira shi da aka ciro shi daga kiran wasu ka ce a'a daga qara'in ne alƙara'in alamomi kenan qur'ani alama ce ta Allah akwai shi don wanda babu shi ba zai magana ba wanda babu shi ba zai ce a yi ba ba zai ce a bari ba kenan ƙarina ce ta samuwar Allah subhanahu wa ta'ala masu ƙauli na biyar suka ce a ƙur'an ba mushtaq ba ne ƙur'an alamun ne ala hazar kitab almatulu wato alam ne kamar da ake cewa taura, injila zabura suhufi ibrahim wa musa to shi ma sai a ce qur'an ba shi da wata ma'ana sai wannan amma kaulin da ya fi shi shine na ɗaya da na biyu wato qur'ani ma'khuzun ne min qara'a wa min al-qar'i li'annahu yajma'u al-ahkama wal akhbara wa yuqra wa yutla ana karanta shi yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi ku karanta Alƙur'ani. Alƙur'ani zai zo rana alƙiyama yana ceton masu karanta shi malamai suka ce sun yi nazari sun yi bincike sun gano cewa abu bakwai ne Allah ya saukar da alkur'ani saboda shi abu na ɗaya don a yi imani Allah yana magana shi yasa ya ce wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إن ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafakar siyasa a gurinka ka ba shi mafakar siyasar nan har sai ya ji maganar Allah kun ga alkur'ani maganar Allah ne to mu yarda Allah yana magana na biyu mu yarda mu iya karatun alkur'anin mu koyi yadda ake karanta shi bi tajawid bi ahkam tajawid bi makharij huruf mu koyi karanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherinku mafi darajarku mafi girmanku shine wanda ya tsugunna ya koyi alqur'ani shi ma ya bude yana karantar da mutane alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu shine abu na biyu abu na uku dan a san fassararsa a san ma'anarsa a gane shi shine Allah subhanahu wata'ala ya ce liyadabbaru ayatihi wa ulul albab afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله lawajadu fi ikhtilafan kathira in za ba za su yi la'akari ba su fahimta ba su gane ba wannan alqur'ani hanyar da ake gane alkur'ani ta fassararsa guda shida ce akwai tafsirin qur'ani bil qur'ani akwai tafsirin qur'ani bis sunnatin annabawiyya as-sahiha as-sabita qawlan wa fi'lan wa taqriran akwai tafsirin qur'an bi aqwalis sahaba akwai tafsirin Qur'an bi aqwalit tabi'in la siyama al-mu'tanina bi at-tafsir akwai tafsirin Qur'an bil lugha al-arabiyya bil lugha al-arabiyya nahwan wa sarfan wa balagatan wannan shi ma nau'un min tafsir sannan akwai tafsirin Qur'ani bil ra'ayi wal ijtihadi man asaba falahu ajran wa man akhta falahu ajrun wahid shi ake kira a tafsir bil ra'ayi wa tafsir bil ma'asur. fassara qur'ani ta hanyar wani kaji ya fassara ko annabi ya fassara ko sahabbai su fassara ko tabi'ai su fassara ko kuma manyan malaman tafsiri magabata su fassara kai ka hakaito ka ce an fassara wannan shi ake kira tafsir bil ma'sur at-tafsir bil ra'ayi kuma kai akan karan kanka ka yi ƙoƙari ka cika sharuɗa da ƙa'idodin tafsiri ba ganganci kai ba domin mai tafsiri ya kamata ya la'akari da abubuwa guda biyar na ɗaya tafsirin da za ka yi amfani da shi na biyu waɗanda za ka ma tafsirin na uku kai mai tafsirin na hudu gurin da za a yi tafsirin na biyar zamanin da za a yi tafsirin da daddare ne ko da rana ne ko da safe ne a masallaci za yi ko a bakin kasuwa kai mai tafsirin masu sauraron tafsirin da tafsirin da za a amfani da shi da kuma guri da zamanin da za a yi tafsirin gaba ɗaya ko ne a yi la'akari da shi domin makasudin isar da saƙon Allah abu na hudu da Allah ya saukar da alƙur'ani saboda shi don a yi aiki a yi aiki da alƙur'ani a cikin aiki da alƙur'ani akwai samun alherin duniya da samun alherin lahira a cikin aiki da alkur'ani akwai ɗaukaka akwai girma akwai daraja akwai mutunci akwai alkhairi ga al'ummar musulmi akwai izza aiki da alkur'ani shine nasarar mu ta duniya shine nasarar mu ta lahira alkur'ani shine maganin matsaloli maganin rigingimu maganin tashin hankali nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da arziki alkur'ani ta hanyar aiki da shi ake samun albarka ake samun ɗaukaka ake samun arziki ake samun zaman lafiya ake samun ‘ya'ya masu amfani dukiya mai amfani kasuwanci mai amfani mulki mai amfani duk yana ƙarƙashin roman alƙur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila nari ice wannan alqur'ani mai ceto ne kuma za a ba shi ceto kuma lauya ne mai kariya wanda ya sa alqur'ani a gaba ƙur'ani zai ja shi zuwa aljanna wanda ya sa alqur'ani a baya ma'ana ya watsi da shi ƙur'ani zai tankaɗa shi ya taskaɗa shi ya tura shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya tsare mu sannan abu na biyar alkur'ani an saukar da shi domin a yarda a aminta cewa labaran da Allah ya bayar na an yi da wanda ake da wanda za a yi duka gaskiya ne haka hukuncin da Allah ya zartar wanda aka yi a baya da wanda ake da wanda za a yi a gaba dukansa adalci ne babu wani labari a alkur'ani wanda ba gaskiya ba wanda Allah ya faɗa in ya ce an yi an yi in ya ce ba a yi ba to ba a yi ɗin ba in kuma ya ce za a yi to tabbas sai an yi in kuma ya ce ba za a yi ba ba mai iya sawa a yi sannan alƙur'ani magani ne ana magani da alƙur'ani ya tabbata a hadisai ingatattu masu ɗimbin yawa waɗanda suka yi maganan yadda za a yi wajen magani da alƙur'ani daga ciki akwai mutumin nan da امام البخاري bukhari ya rawaito mana hadisin sa daga Abu Sa'id كناما wanda kunama ta harbe shi ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da ƙoƙo aka kawo ƙoƙo, ya karanta suratul Fatiha a kai aka ba wannan mutumin ya sha ya warke aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma a'lamaka annaha ruqa idribu li bisahmin kun ga anan an yi magani da me da alqur'ani la bin birruqa ma lam yakun shirkan ba laifi a tofawa mutum alqur'ani matuƙar ba shirka za a yi ba sannan abu na bakwai ana neman tsari da kariya da alqur'ani shi yasa na Aisha take gaya mana a hadisin da al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai kwanta yakan haɗa hannunsa tafin hannunsa biyu ya karanta suratul qul ahad da suratul farqi da suratul nasi ya tofa a hannunsa ya shashafa a jikinsa yakan yi haka haso uku kenan qul Allahu uku falaki uku nasu uku ya shafe jikinsa sannan ya zo a hadisin Abu Huraira a cikin sahihul Bukhari cewa wanda zai kwanta bacci ya karanta su a ayatul kursi Allah zai tsare shi daga wato shaidan har Allah ya sa ya wayi gari sannan ya zo a hadisi ingantacce daga muslim duk gidan da aka karanta suratul baqara Allah ya kan fatattaki shaidanu daga gidan shaidan baya shiga gidan da aka karanta suratul baqara a cikin gidan ka karanta ko ka sa wani ya karanta ma ko ka nemo kaset din suratul baqara ka kunna a cikin gidanka suratul baqara sound din da sautin da muryar ta shishiga lokon gidan to duk wani shedan zai tattara gayyarsa da komatsansa da tarkacensa ya ce Allah ba mu alheri ya san da dare masa suratul baqara kun ga nan kari ne haka yace wanda ya karanta amanar rasulu ayoyi biyu ne har zuwa karshe ta ishe shi a wannan daren wasu ka ce ta ishe shi ko bai kiyamun laili ba wasu ka ce a ta ishe shi kariya har gari ya waye kun ga nan duk menene kariya ne da alqur'ani yasa qur'ani ya cancanci a cancanta masa shi yasa malamai suka yi ta'arifin sa cewa huwa kalamullah almunazzal ala khatimi anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafzihi wa ma'anahu المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس alhakim sannan aka kira ƙur'ani alhakimu kalman alhakimu in ka ɗauki wazaninta asalin kalma ɗin imma dai ɗayan biyu ta sa aka ciro ta ko daga hukumu ko daga hikimatu sai aka gina shi ala wazani fa'il hakim fa'il fa'il ismu ne na me na mubalaga ko in an ce rahim mubalaga ce in an ce rahman fa'alan mubalaga ce to hakim imane bi ma'ana muhkam ko bi ma'ana zul hikima shi ƙur'anin nan yana ƙunshe da hikima tsarinsa akwai hikima in kana karanta shi za ka ji tsabar hikima saboda wanda yake magana da shi alhakimu ne shine Allah subhanahu wataala saboda haka maganar Allah akwai me akwai hikima sannan akwai hukumu akwai hukunce hukunce na ayi a bari ko ba haka ba kun ga kenan ya kunshi hikima ya kunshi hukunce hukunce hikima kuma tana koma zuwa ga ilimi mai amfani hukunci kuma yana zuwa ga aiki mai dalili kenan kana da hikima kana da ilimi mai amfani in kuma kana bin hukumu to kana aiki da dalili kenan qur'ani yana koyar da mu ilimi da kuma aiki da ilimi din shi yasa ya kunshi al-hukmu wal hikma ko kuma al-hakim al-muhkam wanda aka kyautata shi Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kenan qur'ani da ya rahama ne jin kai ne albarka ne wato ga al'umma ga waɗanda suka yi aiki da shi suka karanta shi Allah ya samu a ciki to ina jawabin wannan rantsuwa da Allah yi sai ce innaka laminal mursalina tabbas lalle dahir kana cikin manzanni ah annabi yana cikin manzanni Allah ya rantse. saboda in mu manta ba a baya mun karanta wata aya da kafirai suka ce lasta mursala kai ba manzo ba ne to sai Allah ya rantse ya ce na rantse kai manzo ne ku duba wato in ka wa Allah al'amarinka sai Allah ya tsare maka kullum abin da ke damun dan adam biyu ne akwai abin da yake damun ka akwai abin da yake damun addinin Allah in ka damu da abin da ke damun addinin Allah kai kuma sai Allah i damu da kai in ka damu da kanka sai kuma Allah ya bakka da kan naka ya gaya za ka yi da ita to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha take cewa man taqama rasulullah li nafsihi qaddu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba fushi dan kansa ba bai taba daukan fansa dan kansa ba duk abin da aka yi masa sai iyafi saboda Allah ya mai shaida ya ce wa innaka la ala khuliqin azimin kana kan ɗabi'o'i manya kai mai gaskiya ne kai mai amana ne kai mai mutunci ne kai mai tausayi ne kai mai rahama ne kai mai jin kai ne kai mai girmama manya ne kai mai tausayawa na ƙasa ne kai mai kyauta ne kai mai alheri ne duk wata ɗabi'a da za a ce mai yin ta nagartacce ne to manzo Allah yana da ita da haka Allah ya bashi kamala da jamala kamal wal jamal siffofinsa masu kyau ne kuma ɗabi'arsa mai kyau ce yanzu idan Allah ya ka mutum ne mai kyau amma halinka bai da kyau sai ka ga munin halinka ya ja maka muni din a sifarka wani kuma za ka ga sifarsa ba mai kyau ba ce amma ɗabi'arsa mai kyau ce sai ka ga wannan ɗabi'a mai kyau ta lullube masa waccan sifar tasa mara kyau to kaɗan ne ake samun mutanen da suna da kyan sifa suna da kyan hali wani yana da kyan sifa bai da kyan hali wani yana da kyan hali bai da kyan sifa wani yana da kyan sifa yana da kyan hali wani ba shi da kyan sifa ba shi da kyan hali ga munin hali ga munin alkhalq wal khuluq ɗabi'o'insa munana siffarsa mummuna kaga ya zamo ciki ba kyau waje ba kyau in ya tafka maka wani abin ka kalle sai ka ga munin ya ƙaru to sai Allah ya karewa manzansa shi yasa da suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun sai Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya ce sam kai ba mahaukaci bane nan da suka ce lasta mursala sai Allah ce innaka laminal mursalin kana cikin manzanni ah to suwaye manzanni an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi nawa ne ya ce annabi dubu ashirin dubu ɗari ne da ashirin da hudu a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku kamar da ruwaya ta zo wacce shek shu'aibu arnaut ya inganta ta a ta da yema zadul ma'ad fi hadai khairul ibad a cikin mujalladi shida to a mujalladi na ɗaya ya kawo na hadisi da sanadinsa sahihi cewa adadin manzanni ɗari uku ne da sha uku a wata wayan da sha biyar daga cikinsu ne kuma wato annaba daga cikinsu annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu a ciki alkur'ani ya gaya mana labarin guda ashirin da biyar ko ya gaya mana sunan ashirin da biyar tunda wasu ya ce na baka labarinsu wasu ban baka labarin minhum man qasasna alayka wa minhum mallam lam naqasus alayka a cikin su dinnan akwai guda biyar su suka fi kowanne daraja annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗannan sun haɗa annabta da kuma manzantaka dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne manzo a cikin tafsirin alusi ya kawo ƙauli kusan ashirin da kusan biyar A kan menene bambanci tsakanin manzo da annabi in ka duba tafsirin a cikin suratul hajji ƙarƙashin ayan nan وما أرسلنا min قبلك من رسول ولا نبي illa إذا تمنى kun ga nan Allah ya nuna manzo aiko shi akai annabi ma aiko shi akai wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi to Allah ya ce innaka laminal mursalina kana cikin manzanni to manzo shi ma baya zama manzo sai an samu abu hudu na farko wa ya aiko shi da me ya aiko shi gurin wa aka aiko shi kun ga an samu abu nawa kenan shi da aka aiko wanda ya aiko shi abin da aka aiko shi da shi da waɗanda zai kawo wa to wanda ya aiko shi ake kira al-mursil wanda aka aiko shi ake kira al-mursal abin da ya kawo shi ake kira risala waɗanda aka kawo shi ake kira al-mursalu ilaihim ko yanzu ka ba mu dan yaro ka ba wani wasiƙa kace kai ma wancan an samu abu hudu an samu kai da ka aike shi an sami saƙon da ka bashi shi ɗan saƙon da kuma waɗanda zai kai wa saƙon Nga kenan Allah shi ne mai aiken annabawa su aka aiko da mai aka aiko su da manzanci da littafin Allah suwa za su kawo wa mutane da aljanu wa ma naka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira to Allah ya ce innaka Kunga bayan Allah ya rantse da wau yadda za ku gane girman abin da aka rantse da shi da kuma wanda aka rantse a kansa an rantse da qur'ani dan a tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan akwai alaka tsakanin manzancin nasa da kuma qur'anin da ya kawo da kuma wanda ya aiko shi wanda ya aiko shi ne ya rantse da abin da ya aiko shi da shi cewa yana cikin yan aiki abin da ya rage ma me kawai ka bi saƙon ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka samu arzikin duniya ka samu arzikin lahira wani mawaƙi yana cewa jaza'u mutsi'ihi harirun wa jannatun fada ƙaula kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun agasa gasa Allahul wara fa huwa muzinatun turawwis da aw ta tatafayyu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ce ala siratin mustaqim a bisa kan tafarki madaidaici yana kan tafarki madaidaici shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan tafarki madaidaici to wanne ne tafarki madaidaici ai da annaba da ma akan tafarki madaidaici suke to ya ake tafarki ya zama madaidaici kuma ya ake a daidaito akan tafarki ibnul qayyim a cikin littafinsa madarijus salikin Fimanzilati iyaka na Abudu wa iyyaka nasta'in yace tafarki ba a kiransa madaidaici sai ya cika sharuɗa guda biyar na ɗaya al-istiqamatu ya zamo bai madaidaici bai yi nisa ba bai zarme ba bai kuma takaita ba shi ake kira shar'i na farko na biyu al-isalu ila ya zama zai kai ka inda kake so domin duk hanyar da ka bi in ba ta bullewa ko kuma hanyar da ka bi ba ita ce za ta kai ka inda kake so ka je ba kaga ka bata kenan kayi makuwa sannan na uku alqurbu ya zama makusanci da bukata sannan sa'atuhu lil marina alaihi ya zama fadinsa ya yalwaci ya ishi waɗanda suke wucewa a kansa sannan ta'ayyunuhu tariqan lil maqsudi ya zamo shi ne tafarkin da ake nufi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'ar sa ba abu biyu babu wuce gona da iri babu kasa gona da iri kun san ɗayan uku ne akwai wuce gona da iri akwai kasa gona da iri akwai daidaita gona da iri daidaita gona da iri shine komai ka yi shi kan nassi da dalili kada ka ƙara in ba shari'a ce ta ce a ƙara ba kada ka rage in ba shari'a ce ta ce a rage ba kakkai sanyi a inda shari'a take so a yi zafi kada ka yi zafi a inda shari'a take so a yi sanyi kada ka tsaya a inda shari'a take so a zauna kada ka zauna a inda shari'a take so a tsaya kada ka tafi a inda shari'a take so ka a tafi kan kuma ka ƙi tafiya a inda shari'a take so a tafi ma'ana ka zama ka dabaibaye kanka da shari'a ita take hukunta ka ba abinda kake so kake ba abinda shari'a take so kake domin shaidan kamar da ya zo a cikin littafin igasatul lahafan min masayid shaitan shaidan ya ce Allah bai taɓa sa ku wani abu ko ya hana ku ba sai na samu ƙofar da zan shigo muku guda biyu duk abin da Allah ya ce a yi da duk abin da Allah ya ce a bari shaidan yana da hanya guda biyu ya sa ku ku ƙara ko ya sa ku ku rage da wanda ya ƙara da wanda ya rage waye akan daidai to shi a cikin sharhul aqidatul wasitiyya na shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama ya ji kansa yace duk wanda kaga ya sauka daga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda har duniya ta tashi to abu din ne yake saukar da shi Karawa da ragewa wani in ya zo Allah ya ce a yi sai ya gaya maka kaɗan bari ya ƙara wani kuma Allah ya ce a sai ya gaya masa yawa bari ya rage to da masu ragewa da masu ƙarawa sune asalin halaka a cikin al'umma to Allah ya tsare mu gaba ɗaya shi yasa ya ce ala siratin mustaqim a bisa tafarki madaidaici wannan tafarki wata ran Allah sai ya ce nasa ne da akwai inda Allah ya ce inna rabbi ala siratin mustaqim Allah ma yana kan tafarki madaidaici ma'ana baya sa mutane su yi abin da ba za su iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko wajen saukar da shari'a ya amfani da matakai guda uku akwai at-tadarruju fi tahkim saukar da ita kaɗan kaɗan a tsawon shekara ashirin da uku sannan at-taqalilu fi takalif abin da Allah ya ɗora mana kaɗan ne ya ce wa ma da ala alaikum fid dini min harajin yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa adamul haraj kenan yusr adamul haraj at-taqlilu fi at-takalif to wataran sai Allah ya dangana tafarkin ga muminai ce siratal ladzina an'amta alaihim wata ran ya dangana shi ga annabi wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu tattabi'u subula fatafarraqa bikum an tanzilal azizir rahim saukarwa ce ta mabuwayi mai rahama ƙur'ani saukarwa ce wannan lamun ɗin an mata fataha a wata ƙira'an kama wannan ta warshi da hafs da muke karanta duk fataha ne ko tanzilal azizir rahim to tanzil masdar ne na nazzala yunazzilu tanzil sai ka ce tanzila kenan tanzila ya zama maf'ulul mutlaq ai nazzalahu tanzilal azizil hamid ya saukar da shi saukarwar mabuwayi kuma mai jinƙai? ko kuma ya zama maf'ulin ne na fi'il A'a ni. ina nufin tanzilal azizir rahim in kuma an karanta shi da rufu'a tanzilul azizir rahim sai zamo khabar mubtada mahzu ai haza tanzilul azizir rahim wannan saukawa ce ta al-azizu ar-rahimu me yasa Allah ya dangana saukar Qur'ani zuwa ga sunayensa guda biyu sunan izza da sunan rahama al-aziz suna ne na Allah kuma yana kunshe da abu uku na farko subutul ism lillahi azza wa jalla mu kira Allah al-azizu sannan sabutul sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jalla shine mu siffanta Allah da izza sannan subutu hukumiha wa muqtadaha lillah shine mu ce Allah yu'izzu man yasha'u kenan Allah yana da suna ya sunan al-azizu yana da sifa ya sunan sifar izza yana da aiki ƙarƙashin wannan sifa mai aikin shine izzu man yasha wa yuzillu man yasha kenan ɗaukaka duk yadda ka kai ka ɗaukaka kanka idan Allah ya ce sakko sai ka sakko duk da Allah ya ɗauka shayin daka da ka ji wanda yake neman ɗaukaka ba a wajen Allah ba ƙasƙanci ne zai biyo baya amma ya ake samun ɗaukaka a wajen Allah da ƙanƙan da kai kuma kishiyan ɗaukakar za kai sai Allah ya ɗaukaka ka yasa Allah ce a yabu taguna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a qul lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin buwaya da ɗaukaka da girma na Allah ne na manzansa ne na muminai ne duk wanda ba mumini ba duk girman da ya samu wata ran kaskanci zai koma idan sa Allah ya siffanta kansa da wannan ke kira kansa da wannan suna ya siffanta kansa da wannan sifa kuma yake aiki da wannan sifar tasa ta ɗaukakawa da ƙasƙantawa Allah ya ɗaukaka mu ar-rahim sana Allah mai rahama kenan saukar Qur'ani yana da alaƙa da rahamar Allah akan bayinsa domin shi ma sunan ar-rahim yana kunshe da abu uku na farko subutul ism lillah mu kira shi ar-rahim wa kana bil mu'minina rahima sannan mu kirawo abin da sifarsa rahama Allah mai rahama ne arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama man la yarham la yurham wanda baya tausayi ba shi da jin kai ba za a tausaya masa ba shi ma ba za a ji kansa ba ku ji kan waɗanda suke ƙasa sai wanda yake saman ku ya ji kanku shine Allah subhanahu wata'ala sannan wa yarhamu man yasha'u yana rahama ga wanda ya so daga cikin bayinsa kenan ƙarƙashin al’arrahimu akwai arrahma. akwai kuma yarhamu ma'ana akwai sifa akwai suna akwai kuma aiki sifa da suna da aiki Arrahim suna ne Arrahamatu sifa ne yarhamu man sha'u kuma aiki ne litunzira ƙauman. don ka gargaɗi ƙauman wasu mutane ma unzira aba'uhum ba a gargaɗi iyayensu ba kaiwa wasu mutane gargaɗin da ba a gargaɗi iyayensu ba in mun ɗauki maɗin a matsayin mace nafiya wasu sun ce a maɗin nan sila ce wasu sun ce a maɗin nan wato ce abin nan masdar ce ma'ana maɗin an fassara ta da sila sai ta zama litunzira qauman ma unzira aba'uhum sai tunzira qauman qauman unzira aba'uhum ka gargadi mutanen da an gargadi iyayensu in qauman a aba'ihim irin gargadin iyayensu in an dauke ta a matsayin sila in kuma an dauke ta a matsayin wato ismu mausul sai a ce litunzira qauman allazi unzira aba'uhum kargagadi mutanen da an gargadi iyayensu da irin wannan gargadin in kuma an ɗauke ta ma a matsayin harfu nafiyin sai zamo litunzira kauman ka gargadi mutanen da ba a gargadi iyayensu ba in an ɗauke ta a matsayin nafiya kenan ana nufin aba'u ɗin makusanta in ana nufin aba'u na nesa ai an aiko musu annabi ibrahim ba ya zo ƙasar laraba ba ya aje ɗansa annabi isma'il waɗanda suka tarar da annabi isma'ila suka koyi addinin musulunci daga hannu annabi isma'ila kaga su ba sa cikin wannan aya amma daga kan annabi isma'ila larabawa ba su ƙara samun wani annabi ba a wannan yankin na cikin makka kenan ana nufin aba ɗin makusanta da haka ba a aiko musu wani manzo ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda malaman tafsiri sun fi goyon baya da hujjoji da dalili akan ma dinnan ta zamo harfu na nafiyin maimakon ta zamo sila ko ta zamo ismu ko ta zamo masdar ma unzira aba'uhum ba a gargaɗi iyayensu ba to kai kai musu gargaɗi, ka ja kunnansu ka karantar da su ka ilmantar da su ka nusantar da su fahum gafiluna Allah ya ce su rafkanannu ne rafkanuwa mutane sukan ce wane ya rafkana wane gafalalle ne rafkananne ne to amma ana rafkana anan tana nufin kafirci domin rafkana kashi uku ce akwai rafkana zuci zuciyarka ta rafkana daga imani da Allah ba kai imani da Allah ba baka imani da manzon Allah ba baka imani da Qur'ani ba wannan shine ƙarshen rafkana sannan akwai rafkana a cikin aiki ba a cikin zuciya ba mutum ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah ya yadda da alƙur'ani amma a cikin ayyukansa ya rafkana in ka kalli ayyukansa ba za ka ce ayyukan wanda ya imani da Allah ba ne macuci ne azzalimi ne maƙaryaci ne mai ha'inci ne dukkan siffofin da ƙur'ani ya hana siffofin da manzon Allah ya hana munanan ayyuka zaka ga yana yi a kasuwancinsa maha'inci ne a aikinsa maha'inci ne rayuwarsa gaba ɗaya cuta yake yi ya cuci wancan ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ci haƙƙin wancan ya yi da wancan ya zagi wancan ya ci dukiyar wancan mugun macuci ne kun ga kenan imanin da ya da Allah na cewa Allah zai mayawwa da masu haƙƙi haƙƙin su ranar alkiyama ya rafkana da wannan ya gafala kaga ya zama gafalalle a cikin ayyukansa sannan akwai gafala ta ɗabi'a wani mutum yana da gafala sai ka bashi umarni ka gabewa ka hana shi ka gabe hannu ba kuma ka tuna masa ya ce af wallahi na gafala ne ko na rafkana ne ko na manta ne sannan akwai gafala a cikin mu'amala wani ba zai gafala a idarsa ba gafala a aikinsa ba gafala a maganganunsa ba gafala amma a cikin mu'amalarsa sai yau da kullum zaka ga yana da gafala kenan gafalar ba ta addini ba ce ta mu'amala ce ishe sa wani malami aka ce wai me yasa ka daina shiga cikin jama'a ice saboda wanda zan zauna da shi ɗayan uku ne idan ya fi ni sai ya dinga min girman kai idan na fi shi sai ya dinga min rashin kunya idan kanmu ɗaya sai ya dinga min hasada. to sai na zaɓi zama da wanda ba a ɓatawa shine Allah subhanahu wataala isa na koma gefe karatun qur'ani tasbihi sujada sallah ka zumunta shi kenan kowa zaka zauna da shi a duniya ai ɗayan uku ne wanda ya fi ka sai dinga maka kallon me kallon reni wanda ka fi shi sai dinga maka kallon ya fi ka kuma shi ya rena ka in kuma kanku ɗaya ko kai sai ya kushe yana ma hasada in ka shi karatu ko ka shi ilimi ko ka shi wayewa ko ka shi kaza sai ka ga an hin kyale shi da Allah da ya fi kaza hin rabu da shi da Allah sai ga yana ta kushe ka baya abin nan ɗinka to shine gafala sana aka ce me yasa muka ga kaya ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarka kuma gashi baka da kokobo ita saboda abu hudu na ɗaya na yadda a zuciyata arziki na ba mai iya tare shi in dai Allah ya turo min arziki duk duniyar nan ba za ta iya tare shi ba to sai na samu kwanciyar hankali ashe arziki na zai zo na biyu na yadda aiki na ba wanda zai yi min sai na tashi nake yin abuna wa zai ma aikinka ba wanda zai ma aikin ka akwai aikin da aka sa ka ba me yi sai kai to sai na tashi nake aiki na na uku na riga na san Allah yana gani na yasa ba na so ya ganna a inda bai dace ba ina jin kunya na hudu na san mutuwa tana jira na to shi yasa nake shiri kafin ta zo mutuwa za ta zo nake shiri kafin ta zo so da dukkan mu nan muna da hatsarurruka guda biyar a gaban mu kuma ba su da amsa sai sun faru zaka mutu da imani wa yake da tabbas anan zai mutu da imani sai dai muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani amma ba ka da tabbas na biyu za a mana tambaya a kabari waye anan yake da cewa tabbas yana cikin waɗanda za su ba da amsa sai dai mu ce Allah ya sa mu amsa tambayoyin da za a yi mana a kabari na uku za a hau siraɗi waye a cikinmu yake jin zai haye yake da tabbas zai haye sai dai mu ce Allah ya sa mu haye na hudu za a auna aiki waye a cikinmu yake jin aikinsa na lada zai rinjaye na alhaki wai kana ma da aikin ladan karɓaɓɓe wanda yake jin akwai aikinsa ɗaya da yake da tabbas an karɓa ya daga hannu sa rai muke shi yasa wani sahabi ya ce da na san Allah ya karɓi aiki na guda ɗaya tak da na sa ran zan wuce saboda Allah ya ce innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqina sanan waye a cikin mu idan Allah yace ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna duk mugu ya ware waye a cikin mu yake jin cewa zai wuce aljanna ko ba zai shiga wuta ba wa yake da wannan tabbas din yake da wannan certificate din ya nuna mana shi mu ga wanda ya sa hannu a kai ya nuna mana shi mu gani shiga wuta da aljanna wa yake da tabbas shi dan aljanna ne ba dan wuta bane ko yake da tabbas shi dan wuta ne ba dan aljanna bane wannan abubuwan guda biyar duk gaibu ne za su zo a nan gaba amma muna sa rai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa an mana tambaya mu bada amsa Allah ya sa sikelin mu na lada irin jayi na alhaki Allah ya sa in mun hau siraɗi mu wuce Allah ya sa in yace fariqun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir Allah ya sa muna ɓangaren aljanna domin ko kayi ka mutu akan hanya madaidaiciya ba dole bane kuma Allah ya ji kanka in ka duba kissar karkaratu ko kirkaratu kirkaratu ya samu abu biyar wanda dinnan ba mu samu ba abu na ɗaya ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ya yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ya fita jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu shi yake wa manzan Allah aikace aikace na saukewa da ɗorawa, hadimin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na biyar an kashe shi a yaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam original jihadi wanda manzan Allah ya jagoranta da kansa sahabbai suka kewaye gawarsa suna shahidun shahidun annabi ce kalla bai shahada ba sai sahabbai suka tsorata sanar ce bai shahada ba ku duba kayansa akwai falmaram riga da ya ɗauka ko a baya wacce ake ɗorawa a kan kaya ko ake ya ɗauka ta ganimar musulmi wanda ba a raba an bashi haƙƙinsa ba ana kwance kayansa sai ga wannan riga a sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ce za a hura masa wuta da ita ranar alkiyama abu ɗaya tak na ha'inci ya rushe masa darajojinsa guda biyar kun ga mutum ya ji tsoron gamuwarsa da Allah abin ba burgewa ba ce ba takama ba ce neman yarda Allah ne subhanahu wata'ala wani mutum a filin daga duk kafiran da sahabai suka kashe ya fi su kashe kafirai din da ya ɗauki sai ya buge duk waɗanda suke gurin sai annabi ya ce wannan mutumin kwaɗan wuta ne sai wani sahabi ya ce ni ko bari in bi shi a baya yana bin sa a baya ya ga yana ta kashe yana ta kashe sai kawai ya ga an fiffille shi an sassara shi an bige shi ya faɗi sai rugo da gudu ya ce ya rasulallah mutumin nan da kace dan wuta ne a gaba na yayi shahada annabi ce bai shahada ba dan wuta ne sai ya koma sai ya tara ashe bai mutu ba rauni aka ji masa sai ya ɗauko takobinsa sai ya cake ta a ƙasa sai ya ɗauki cikinsa sai ya danna akan takobin sai ya ƙarasa kansa saboda raɗaɗi da zogin zafi da yake ji sai ya kasa haƙuri sai ya ƙarasa kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine sai sai ya ce aiko abin da ka faɗa rasulullah ya tabbata sai annabi ya ce bilal tashi kai kira ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai mumini ba wanda zai shiga aljanna sai mumini to ai muminin da zai shiga aljanna shi yasa wannan ne malamai suke cewa an ce kai mumini ne ka ce eh, a'a domin an yi rigima tsakanin malamai tsakanin ana muminin insha Allah wa ana muminin ka ce eh ni mumini ne a'a kuma eh din e in dai abin da ake kira an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to ni mumini ne dan na yadda da waɗannan in kuwa mutuwa akan imanin ake nufi to wannan ba zan yanke ba sai dai ce ana muminin insha Allah ma'ana ina fatan na mutu insha Allah kun ga kenan an raba rigimar ana muminin da ana muminin insha Allah masu ana muminin suna ga kamar wai ka yankewa kanka hukuncin zaka mutu da imani zaka shiga aljanna a'a ana mu'minun amantu billah wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi amma zaka mutu akan wannan insha Allah wannan ne bani da tabbas amma ina fata hakan ya tabbata to shine ma'anan abin da Sheikh Usaimi yake cewa zaka ce ana mu'minun in ana maganan imani da abin da Allah ya ce amma in ana maganan mutuwa a kai sai ka ce insha Allah yana ana mu'minun ana muminun kuma insha Allah da ma'ana ana muminun akan wancan insha Allah kuma ina fata in mutu da wannan imanin Allah ya sa mutu akan imani nan za mu tsaya an dan samu matsala ne na daukewar wuta da kuma karancin abin nan muna fata abinda muka karanta na waɗannan ayoyi guda shida Allah subhanahu wa ya sa mu dace kun san ba gudu muke ba ko mun ruga da gudu yasa nace tunda ya sun ta shiga gidan kowa ana ya ja masa yasin ya masa yasin malam mai yasin ya kamata tunda an shigo yasin din to a tsaya ayi bayanin ta dalla dalla yadda kowa zai gane ba fa Allah ya saukar da yasin dan ku dinga yin ta da kulukulukutai har da yasin mai kaca sai a ce wani an je turja'una a da gudu da yasin mai mubiyin in an je mubiyin a danno baya da gudu da kuma yasin din cikin kurtu wai a yi ta kurtu a ajiye duk ga wannan tsafi ne ake yi da suratu yasin haka wannan muke so mu rushe daka za mu bi suratu yasin a daki daki dalla dalla yadda ma'anarta zai fito yadda muka gamsu muka haddace muka rike yasin to kuma musamman ma'anar da take kunshe da shi da sakon da Allah yake nufi ya kawo mana karkashin ta Allah ya sa mu dace Allah ya mana afwa Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya ɗaukaka musulmi Allah kuma ya kaskanta kafirci ya kaskanta kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya mana rahama Allah ya mana jin kai Allah ya mana afuwa kaci ya kure ba za a samu daman amsa tambayoyi ba amma akwai addu'o'i da muka saba akwai masu neman addu'a game da neman haƙƙinsu saboda waɗannan masu haƙƙi Allah ya karɓo musu su akwai waɗanda ‘ya'yansu suka bata suke so a roƙi Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su akwai masu neman aure masu neman aiki masu neman admission za su ci gaba da karatunsu a makarantu muna fata Allah ya ba su nasara kuma Allah ya sa su yi karatun da zai taimaki al'umma da addini da kansu gaba ɗaya akwai waɗanda suke cikin damuwa ta bashi Allah iyaye musu akwai masu neman sauƙi game da cututtukan da ke damunsu muna roƙon Allah iyaye musu waɗannan cututtuka ya ba su lafiya kuma ya sa su aiwatar da lafiyar cikin abin da yake so akwai waɗanda iyayensu sun rasu suke so a roƙa musu Allah Allah ji kan iyayen nan nasu akwai kuma waɗanda iyayensu suke da rai suke roƙon Allah sa su zauna lafiya da su su musu kyakkyawan biyayya wacce ta dace da karantawar littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata da sauran bukatu na alkhairi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله